وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai dumbin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauci a wannan yammaci na asabar yau uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan biyar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsir suratu maryam alaihassalam a gabaninmu shiga tafsiri a ɗoriya akan abinda alaramma ya faɗa dangane da neman taimako daga 'yan musulmi na abin hawa wanda za a rika fita da shi zuwa kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda an san wannan yana daga cikin aikin annabawa wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin wannan shine abinda annabawa suka zo yin sa kira zuwa ga Allah ta hanyar yin albishir da kuma gargadi wannan aiki nasu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi da za a sake aikowa don haka sai aikin ya zama ya koma kan malamai waɗanda suka karanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari na karantarwarsa su ne suka gaje shi akan wannan aiki babu yadda za a yi aikin kira zuwa ga Allah ya gudana sai da tallafin duka al'umma idan ya gazanto annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa wanda yake samun tallafi kai tsaye daga Allah subhanahu wataala Allah bai saukar masa kayan da zai rika fita da su da awa ba ya bar shi shi da sahabbansa a tsakaninsu ne za a hada dukkan bukatu duk sanda za a fita wata tafiya ko za a fita wani jihadi to annabi yakan shelanta wasu su ba da dawakai idan yaƙi za a yi wasu ba da makamai wasu su ba da guziri da haka ake fita idan aka zo gina masallaci na ma kowa zai kawo abin da allah ya hore masa idan aka zo fada da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gaya wa sahabbansa ya falalar wanda zai fada da masallaci a samu cikin sahabbai wanda zai zumbur ya riga kowa saboda su a wancan lokacin rugegeniya suke yi in aka ce ga wani aikin alkhairi to kowa yana son ya zama shi ya yi shi kafin dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yashtari bi ruma falahu aljanna waye zai sayi rijiyar ruma wata rijiya ce da musulmi a mutanen madina suke shan ruwanta to ya zan tana hannun wani mai hude shi kuma sai an biya shi a yabi ruwan wani yana da kuɗin da zai saya wani bai da shi annabi ya shelanta wa sahabbai waye zai sayi wannan rijiya ya mai da ita dan Allah yana da aljanna sahabbai suka zumbur suka ce sayyidina usman ya zumbur ya tashi ya ce shi ya ya biya kudinta ta zama ta kowa da kowa shi ma ya gugarsa ta zama kamar gugar sauran musulmi idan ya zo shi ma yadda kowa zai bilayi sai an zo kansa ya iba haka shi ma gidansa sai an zo kansa ya iba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi wanda zai sayi filayen wato gidajen da suke gefen gonakin da suke gefen masallacinsa domin a masallacin masallacinsa nan ma na usman ya fitar da kudin kuɗinsa ya bayar aka zo jaisul usra dan ma sayyidina usman ya bayar da fiye da yadda kowa ya bayar tare da cewa sauran ma duk sun bayar ba shi kadai ya bayar ba to kasancewar shi yafi kowa yalwar dukiya a lokacin ya zama na dukiyar da ya bayar ta fita kowa to haka duk sanda aka ce ga wani aikin aljanna to gaggawa suke yi su ga cewa sun yi wannan aiki sun samu gidan aljanna saboda haka ya kamata waɗanda Allah ya hore musu abin hannu har ma wanda yake da ɗan kaɗan wallazi na laye jiduna illa juhudahun iya abin da za ka iya kakkare ni alkhairi la tahqiranna min al maarufi shai'an. nabi kakkare da alheri ko yake ko yake kakkare na shi haka sahabbai in aka ce a tawo tallafi kowa yana bayarwa daidai karfinsa ba ana zirawa zira ido cewa ana jiran wani ne kawai zai yi ba kowa zai iya abin da zai iya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake cewa ahlus suffa waɗanda suka zo madina ba su da gurin kwana sai suka riki masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin gurin kwana da sun zo a makare gidajen al'ansar duk sun cika da baki sauraka babu inda za a ji su a gidan mutanen madina gidajen mutanen madina sauraka sai suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a gabansu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi ya shelanta irin wannan neman taimako kamar yadda allah ramma ya yi sai su ga kowa yana kawo gudunmawarsa kowa yana kawo gudunmawarsa abin yana musu ciwo su ba su da abin da su bayar saboda sun baro duk abin da suka mallaka a garuruwan su sun yi hijira nan kuma da suka zo ba su da wata sana'a saboda baki ne ba su ma gama sanin garin ba da haka dan suke zaune sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci ya samu rarar abinci bayan gidansa ya kai musu su ci to abin yana musu ciwo a ce gashi musulmi suna ba da su amma su ba su da abin da za su bayar wadda ya sa kamar yadda zuwa cikin sayar bukari ya sa suka rika fita suna zuwa suna yin dako sai su yi wa dako abinda suka samu na dako idan aka ce a kawo taimako su ma sai su je su ba da nasu to haka ya kamata mu kasance kada mutum ya rena alkhairi ko ya yake bai san wanne ne cikin ayyukansa Allah zai karba ba ka yi ayyuka da yawa amma baka san wanne ne Allah zai karba ba kuma wanne ne zai zama maka hanyar zuwa aljanna a bara kamar a irin wannan lokaci a nan masallacin lokacin zuwan sheik abdulwahab an yi maganar kyamara cewa masallaci kamar wannan wanda yake da ɗimbin alkhairi irin wannan a cikin gari irin wannan na masoya sunna masoya annabi masoya musulunci kamar wannan gari na bauchi a ce masallaci kamar wannan ba su da kyamara ta daukan karatuttuka in banda kyamarar sunna tv da suke zuwa da tasu su ma jiya tasu ta kone sai daga kano aka aika yanzu aka kawo wata da sassafe a ce an rasa samun kyamara sai guda ɗaya abin abin takaici ne wato abin habba daɗi jiya aka sake maimaita wannan karatu ina gida sai aka sa shi a usal tv sai na gan shi yana magana sai na tuna kuwa ni na baro masallaci kyamarar nan guda ɗaya ce har shekara ta zagayo a yana cewa idan ba a yi ba kuwa za a haɗu da shi to kaga ashe zai dawo ya samu abin nan jiya yau a gaskiya akwai takaici na tabbata akwai waɗanda za su iya sayan kyamarori goma ma a cikin mahalarta wannan masallacin ba wani abu ne da zai gagare su to amma watakila ko ana ganin kamar ba abu ne mai muhimmanci ba ko ana ganin kamar wani abu ne da mun kayi shi kamar ba lada za ka samu ba tare da cewa aka si. wanda zai ɗauki kudinsa ya sanya cikin abin da za a yada da'awa duk inda karatun nan ya je kana da kamasho da kai da wanda ya karatun da wanda ya sanadiyar karatun duk za a banku tarayya a cikin lada ba a san waye cikin kuma zai fi lada ba sai wanda ya fi ikhlasi saboda karatun nan kuma in an yi shi ba ka san ranar da zai tsaya ba a ce an daina amfana da shi yanzu yayin da wannan mai ai kyamara da shi wanda zai tsaya yi rikodin da wanda zai taimaka a yi wani abubuwa a tsaya a ɗauka ba sai iya inda ya tsaya ba to a ce wani alkhairi mai gudana a ce ka ja hannunka ka riƙe kana ganin kamar ba shi da muhimmanci abin da ta takaici ina fatan wannan kira da shi alaran ma yi da wannan tunatarwa da na yi za ta sa zaburar da 'yan uwa waɗanda suke sauraron mu a nan ko wanda wannan kira nawa zai je kunnansu su yi hoɓasa su samar da wannan abu da ake tsananin mabukatarsa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana ayyukanmu da muke yi da wanda za mu yi nan gaba cikin mizanin ayyukanmu na lada ubangiji ya fi mana kurakuranmu game da muka saba akwai kaɗan daga cikin tambayoyi za mu ansa sannan mu ci gaba da karatu akwai wani ya rubuto tambayoyi guda biyu a tabbai ta farko magana ne akan cewa ya ji kamar wani malami yana batun cewa mutumin da ya bar sallah mutumin da ya bar sallah ta wuce ko ya rama daga baya ba za a karbi sallar ba don Allah yana son karin bayani akan haka tambayarsa ta biyu kuma yake cewa maganar hudubar suna domin shi ma ya ji wani malami ya ce babu wani abu sunan shi hudu ba idan an haihu waɗanda su da tambayonsa guda biyu tambayar farko a ba na jin akwai wanda zai ce in an bar sallah da irin wani zai ce in an bar sallah ba za a rama ta ba sallah iri biyu ce ake bari akwai wanda ake bari da uzuri akwai wanda ake bari ba uzuri akwai wanda zai bar sallah saboda ya yi bacci bacci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya wuce shi ya kwanta bai farga ba sai ya ga rana ta fito bai samu ya tashi ya asuba ba daga lokacin sallah ya wuce shi to babu wanda zai ce ba zai rama wannan sallar ba ko wanda wani abu zai shagaltar da shi ya mantar da shi har lokacin sallah zai wuce bai an kara ba to shi ba wannan ba a cewa idan ya ya ya yi sallar ba za a karba ba wannan nassi ya zo akan cewa waɗannan da suka bar sallah saboda wannan uzuri za su rama kuma wadda ita ce kafararsu man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha wa wa laysa lahu kafaratun illa dhalik annabi ce wanda ya manta sallarsa ko yayi bacci ya bar sallarsa to ya sallace ta idan ya tuna kuma wannan ita ce sa? Allah ce wa aqimis salata li ka tsayar da sallah domin tunawa da ni yayin da ka tuna ka manta ka tashi ka yi sallah na sallallahu salama ya yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi lokacin da kafirai suka shagaltar da shi har rana ta faɗi bai ankara ba ce shagaluna an salatul wusta mara Allahu humnaran. ya yi addu'a a kansu cewa sun shagaltar da shi daga sallar la'asar Allah ya cika gidaddajin su da wuta to duk waɗannan uzurruka ne da za su sa mutum ya bar sallah kuma in ya tuna ya rama babu wani malami da ya taɓa cewa irin wannan sallar ba za a rama ta ba ah, barin sallah ta biyu shine mutumin da zai bar sallah da gangan yana ji aka an kirawo sallah yana ganin masallata sun tashi sun shiga masallaci suna sallah shi ya zaman sa keme mai kin sallah har a zo lokacin ta zo ya wuce to wannan shine malamai suka yi sabani a kansa shin yana da damar ya sake yin sallar nan a karba bayan wucewar lokacinta ko ko yi wa kansa asara ta har abada sai dai kuma ya ta tuba ya ta istidraki da fafilfilu to ne aka samu sabani jumhur suna ganin cewa zai iya rama ta ko da kuwa lokacinta ya wuce ko da da gangan ya barta zai iya rama ta suna ganin cewa tun da har wanda ya yi bacci ko ya manta aka ce ya rama to ya kamata shi ma wannan alizumta masa sai ya rama ce sai ka biya wannan sallar saboda haka sun yi kiyasin wanda zai bari da gangan akan wanda ya bari da uzuri suka ga cewa sai ya rama wasu daga cikin malamai sun kuma suna ganin cewa ba zai rama ba wato ko ya rama ya yi a banza ba ladarta zai samu ba saboda suna ganin bai kamata a yi kiyasinsa ga wanda yake da uzuri ba sai wanda yake da uzuri shi yana da hanzari da ya sa aka sake ba shi wata damar aka ce to ka samu kana da uzuri to amma an baka an ara maka wata dama da za ka rama wannan sallar ce rama sallan nan da zai a karbe ta a bashi ladanta ba ukuba ce aka yi masa ba gata aka masa da a ce ukuba ce aka masa to shine za a ce wancan shi yafi cancanta aiwa ukuba saboda shi da gangan ya bari to amma ba ukuba ce aka yi masa ba yayin da aka ce rama a karba kamar mutumin da ya bar ya bai zo jarabawa ba ko ya makara wajen zuwa jarabawa wani yana da uzuri wani bai shi da uzuri wanda ya zo yana da uzuri bacci ne ya dauke shi ko ba shi da lafiya ya tafi karɓar magani har lokacin jaraba ya kai awa ɗaya da fara jaraba misali lokacin da za a hana kowa shiga sai ya zo da hujjarsa sai a ce tun da har yana da uzuri a yafe masa shi ya shiga a yi wannan jarabawa duk da lokacinta ya wuce wani kuma ya zo a tambaye shi bai uzurinsa ya ce gaskiya yana sane kawai dai haka ya ga dama haka ya ga dama haka shi yanzu ya ga dama ya fara ce to je kama za ka yi jaraba ba to kaga wannan na farko taimaka masa aka yi amma na biyu ba aka yi masa suka ce to haka nan wanda zai bar sallah da gangan ya kiyinta har lokacin ta ya fita to ukubarsa ne ko ya yi ka a karba kuma suka ce babu wani nassi karara da ya fito bayyana cewa irin mai wannan uzuri wato irin mai wannan ganganci yana da wannan damar ta yi an samu nasi akan wanda ya manta da wanda ya yi bacci wanda kuma waɗannan uzurruka ne karɓaɓɓu a shari'ance bacci uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a hakanan mantuwa uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a amma ganganci wanda ba uzuri ba ne a shari'a sauraka suka ce bai kamata a yi yasin wanda ya yi da gangan ba a kan wanda yake da uzuri to wannan shi ne ra'ayin ibn hazm ibn taimiyya da al'iz ibn abdussalam duk suna da wannan fatawa ta cewa ba shi da wannan dama domin suna ganin da yin sallah kafin lokacinta da yin sallah bayan lokacinta duk ya kamata ya zama abu daya duk kowanne ya yi sallah a wajen lokacinta suna cewa mutumin da zai zo ya yi sallah haka kawai ba da dalili bai yi sallah kafin lokacinta a zahar ba ta yi ba karfe sha ɗaya kawai ce shi yana da wasu abubuwa da zai je ya yi bara kawai sallar su ta azahar sai ai yayi sallah kafin lokacin ta ba za a karba ba su ce to haka nan wanda zai bari sai lokacin ta ya wuce shi ma ya zo ya yi to dukkaninsu ai sun yi sallah ne a wajen lokacin da aka kayyade mata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya wa sallah lokaci kayyadajje to kaga zaka ce kowa zai iya yi a da zai iya yi koda bayan lokacin ta ya wuce da gangan kuma a karba to ya zama na cewa tana da lokaci ya zama ba shi da wani amfani yadda lokacin ya zama bai yi amfani ba yi halin wani ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa waɗannan sun ambaci wannan ra'ayi amma ba wai yana nufin cewa idan mutum ya ga zai rama ba ya rama kuma ga laifinsa a nan saboda jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya rama din haka ba za a ce wai laifi ya yi wa Allah ko ya yi zunubi ko a ta haye ya masa ba cewa me yasa ya haka a in ya ga zai rama ba shi ya rama su kuma waɗanda suka ce ba zai rama ba suna ga cewa ya yawaita na filfilu waɗanda na filfilu da su za a yi masa ciko a sallarsa da ta samu tangarɗa a ranar gobe kiyama kamar da ya zo a hadisan abdullahi dan masud saboda ka in an je lahira ka zo hisabi sallarsa ta samu tangarɗa ita za a fara yi wa mutum hisabi daga cikin ayyukansa idan aka duba aka ga ta samu tangarda sai Allah ce to a duba ta in sai yana da nafilfilu idan yana da su a dauko a cike masa sallarsa suka ce to sai yawaita nafilfilu yawaita qiyamul layli don su zama ciko ga abin da ya bari na sallarsa ta farilla maganar hudu ba babu wani hadisi da ya maganar hudu ba akwai hadisai da suka yi magana ɗaya maganar kiran sallah ɗaya maganar ikama wanda dukkaninsu hadisai ne wanda ba su inganta ba na kiran sallar bai inganta ba na kina ikamar bai inganta ba na kai maka haihuwa abinda dai za ka yi wa jaririn shine addu'a wai da aka sani wannan wani abu ne da aka shar'anta yi wa jariri addu'a bayan an haife shi game da Allah ya kaito mana mahaifiyar Maryam da ta haife shi falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa kal unsa wa inni sammaytuha maryam sai ta ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi ta yi mata addu'a kana iya wa ka addu'a kuma duk wani ma wanda zai je an yi maka haihuwa yana iya maka yana yi ma ka addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya azurta kabirinsa wannan duk wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi amma su waɗancan hadisai guda biyu waɗanda suka yi magana kiran sallah da ikama dukkan su hadisai ne da malaman hadisi suka tabbatar da rauninsu akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya amma dai abinda a takaice abinda take takunsa shine mutum ne ya auri aka aura masa yana can wata ƙasa aka aura masa mata shi baya son ta ita ba ta san shi don haka ya maki yadda ya sa a kai ta inda take inda yake ana suna zaune a haka shi bai aiko saki ba ta kuma tana na a matarsa a gidansu to sai wani lokaci wata tafiya ta kama ta ita matar ta hau jirgi za ta tafi wata bukata ta ta shi kuma ya hau jirgi shi kuma ya zo kasar to kicibis sai suka haɗu a airport da shi da ita bai san cewa matarsa bace ita ba bata san shi ne mijinta ba shi mai tambayar yana cewa wannan abu ya faru a kasarsu abin ya faru shi yasa yake tambaya a kai ba wai shi ya hada abin ba shi yasa ni ma nake mai mai tambaya da na kula cewa fiction ne kawai shi ya tsatsara abinsa to da ba zan faɗa muku ba to amma ya nuna min cewa abin ya faru a kasarsu a gane abin ya faru a akara saboda haka ah, yake sanya ji hukuncin abin shi yasa zan faɗe shi to yace sai suka haɗu a airport ita ba ta san shi ba shi bai san ta ba ba san mijinta ba ne shi bai san ita ce matarsa ba da aka ɗaura masa aure da ita to saura haka sai suka haɗa kai sai suka je hotel sai suka kwana tare to wai tambayar da yake yi wai yanzu ya hukunci su tunda matarsa ce ai ita ma mijinta ne hukuncinsa shi ne hukuncin da za a ba mazinaci haka za a laifin da za a ba mazinaci haka za a ba su duka domin annabi yana cewa wa inna ma likulli imri'in ma nawa dukkanin su abinda suka yi niyya shine wannan zinar da ita da shi ko ba wannan suka yi niyya ba annabi ya ce wa inna ma likulli imri'in ma nawa kowane mutum ana ba shi sakamakon niyyar sa ne sauraka niyyar sa ita za ta bi shi anan ita ma niyyar ta ita za ta bi ta saboda ka dukkanin su suna da laifin waɗanda suka yi zina ko da kuwa akwai aure tsakaninsu laifin zinan na yana nan tabbace a kansu kamar mutum ne ya sadu da mace a tsammanin matarsa ce kaga ba a kama shi da laifin zina ko da haihuwa aka samu tsakaninsu dan nasa ne wani ita ce shubha saboda bisa wannan rashin sani ya yi tasiri da kuma niyyar da take cikin zuciyarsa ta cewa matarsa ce ya kusanta to wannan niyyar da yake da ita a zuciyarsa da rashin sanin ba matarsa ba ce shi ya hana a ɗauke shi a matsayin mazinaci ballantana a yi maganar haddi ko kuma a kore ɗan da ya faru da ya auku tsakaninsa ce ba ɗansa ne na shari'a ba to haka nan ma haka wannan a matsayin mazinata suke kuma dama ya nuna shi lalatacce ne ita ma lalatacciya ce Allah ya sauke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha ba wani ɗaya daga cikin kuface ya shige ta wato wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zan abu ne tabbatacce kuma zartacce daga ubangijinka ga ubangijinka thumma nunajji alladhina taqaw sannan mu tsayar da waɗanda suka yi taqawa wa nazaru zalimi na fi jithiya mubar az-zalimai a cikinta a durkushe a kamar da jiya muka fara tafsirin wannan aya cewa malamai sun yi sabani game da fassara wari doha da Allah ya faɗa a cikin ayar shigatta shiga ake nufi wato ana nufin mutane za su shiga cikin wuta ne a ranar gobe kiyama kowa sai ya shiga cikin wuta ko kowar abu daban ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin hawa ta kan siradi kamar da muka yi bayani hawa da za a yi a kan siraɗi a tsallake wuta shi ake nufi a nan wari duha ana nufin ƙetare ita kan wuta ɗin ta kan siraɗi wanda Allah zai tsirar da masu taƙawa ya kuma jefa zalimai a cikinta ya bar su a durkushe a gurfane a cikin wuta suka ce wannan ake nufi inda ka sani cewa Allah wata wataala zai kusanto da kowa kusa da wuta domin wanda ya samu kubuta daga wuta ya san cewa ni'ima aka yi masa babba domin abinda baka san shi ba na azaba in an kawar maka da shi ba za ka gane girman ni'imar da aka yi maka ba amma yayin da ka gan shi kuma ka ga yadda Allah ya kubutar da kai kai ya tsare ka to duk sanda ka tuna za ka tuna wannan gagarumin ni'ima shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wanda duk Allah ya nisantar da shi daga wuta ya kautar da shi daga wuta sannan ya shigar da shi aljanna to wanda ya samu babban rabo wato ya fahimci cewa akwai wata azaba ta jahannama ga yadda take kuma ya ganta gaba gare shi sannan kuma Allah kutar da shi daga wannan to nan ne zai kara gane girman ni'imar da Allah ya masa da girman rabo da ya samu to ci wannan hikima ita ce hikimar kusantar da kowa da kowa da masu tsoron Allah da marasa tsoron Allah da muminai da kafirai duk gaba ɗaya a kusantar da su zuwa ga jahannama domin muminai su fahimci ainihin girman ni'imar da Allah ya musu to wasu suka ce wannan shine ake nufi da waridu hadin da Allah ya faɗa anan shine haye siradi wasu daga cikin kuma suka ce ana nufin al-ishraf wal muqaraba shine a matso mutane kusa da ita su hango amma ba ana nufin shigarta ba su ma waɗannan mun faɗi abinda suka rike a matsayin hujja da sun ce akwai inda aka yi maganar kalmar wara da ta zo a cikin alkur'ani ko ba tana nufin shiga ciki ba tana nufin matsowa kusa da abin walamma da ma a madiyana kisar annabi musa alaihissalam yayin da ya matso kusa da madiyan da ya matso kusa da ruwan madiyan wani rijiya da ya samu mutane suna jan ruwa a cikinta ai ba cikinta ya shiga ba amma ya matso kusa da ita inda yake ganin abin da yake gudana a gefenta ko kuma waje a sayyaratun da hun fa'adla dalwa sayyara matafiya suka zo suka tura mai musu tsinkaye wanda zai duba musu da gano musu inda ruwa yake suka ce to kaga shi ma anan ba shiga yayi cikin wani guri ba illa iyaka an aike shi da ya tsinkayo abin da yake kusa da su na ruwa domin ya kawo musu to wannan su ma sun faɗi wannan ra'ayi wasu kuma suka ce a zazzabin da mumini yake a duniya zafin zazzabin nan da yake ji shine kasansa na wutar jahannama saboda haka shi ba zai zama ya sha wutar ya shiga cikin wutar jahannama ba tun anan duniya rabansa na wannan wuta ya same shi ta hanyar zazzabi da Allah ya dora masa suka kawo hadisin al-humma min fahi jahannam fa abriduha bil ma zazzabi zafin zazzabi daga wato bucin jahannama ne ku sanya ya wannan zazzabi da ruwa to ra'ayi na hudu wanda shine muka tsaya akan sa shine malamai waɗanda suka ce <clears throat> al-wurud anan ana nufin ad-dukhul ana nufin shiga ta cikin wutar wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin kufaci ya shiga cikin wannan wuta ta jahannama sai dai ubangiji subhanahu wataala zai kare muminai masu tsoron Allah daga wannan wuta lokacin da suka shiga <clears throat> su kuma azzalimai waɗanda suka mutu akan kafirci ko Allah ya nufin azabtar da su da wuta kafin ya shigar da su aljanna sai ya bar su a cikin wannan wuta a ne ba tare da sun iya fita daga cikin ta ba wannan ra'ayi shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai masu tafsiri sun tafi akan wannan ra'ayi kuma shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya fassara wannan aya wato wurud a cikin wannan aya da cewa ana nufin shiga akwai abin da Jarir at-Tabari ya ruwaito <clears throat> a cikin littafinsa da kyakkyawar salsala daga Ibnu Juraish an ata ata yake cewa akwai wani ba khawariji ana kiransa abu rashid shine nafi ibn al-azraq ya zo wajen abdullahi dan abbas sai yake so ya faɗi cewa masu tsoron allah ba za su shiga cikin wuta ba saboda allah ce la hasisa ha ba za su ji hargowarta ba ma za su jiwo hargowarta ba wanda ba za ka ji hargowarsa ba ba maganar a ce ka shige shi to sai abdullahi dan abbas ya ce da shi wailak a majnunun anta ce kai canka kai mahaukaci ne aina qawluhu ina fadarsa yakdumu qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa nasuqu mujrimina ila jahannama wirda wa in minkum illa wariduha yana so ya gaya masa cewa kalmar wurud a alqur'ani ta da ma'anar shiga ne saboda gashi inda Allah ya ce yakdumu qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar shedan zai jagoranci mutanen sa gobe kiyama ya kuma shigar da su wuta kaga an yi amfani da kalmar da fa'aura hum ana nufin shigarwa cikin wuta Wani wa nasuqul na ila jihannama wirda kamar yadda zai zo cikin wannan cikin wannan sura cewa za mu gargadi za mu kora mujirimai kafirai zuwa ga shiga wutar jihannama. ila jihannama wirda zuwa ga shiga wutar jihannama. ce to haka nan wa in minkum illa shi ma yana nufin shiga Ibn juraij ya ƙara bayani cewa abdullahi dan abbas ya yi ishara ne zuwa ga cewa a alƙur'ani an ambaci wurut wurut ɗin da aka ambata alƙur'ani ya zo da ma'anar shiga fa'aure da humun ya shigar da su wuta hasabu jahannam antum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam an laha waridun hasabu jahannam an laha laha waridun kana ci wariduna ku da abin da kuke bautawa duk makamashin jahannama ne kuma za ku shige ta laukana haula da alihatan ma waraduha ce da waɗannan alloli ne da ba su shige ta ba ce ta kaga waridun ma waraduha kalmar guda ɗaya ce kuma duk tana nufin shiga ce to kaga anan in kalmar ta zo a wani guri a cikin alkur'ani ya kamata ita ma a fassara ta da ma'anar da aka fassara waɗancan ayoyi da shi kada ya zama da ta sha bamban wannan yana daga cikin hanyar tafsirin alkur'ani wato ayi yi istidlal a kan wata ma'ana akan wata aya wata kalma ce da take dauke da ma'anoni sama da take dauke da ma'ana sama da daya amma alqur'ani a yawancin guraren da aka yi amfani da ita an yi amfani da ita ne akan wata ma'ana guda daya to sai a fahimci cewa to ya kamata wannan ma'anar ma ta shiga karkashin waɗancan da suka fi yawa ko da a ce an samu wani guri inda alqur'ani ya yi amfani da ita ba da wannan ma'anar ba to idan ya zama na mafi galibin amfani da ita yana zuwa da wannan ma'anar to ya kamata ita ma wannan da ake sabani a kanta a shigar da ita karkashin alghalib ba a cikin annadir ba to wannan shine da abdullahi dan abbas ya yi wa shi nafi'ul azraq hujja da shi akan cewa waccan fahimta tashi ta cewa la yasma'una hasisaha yana nufin cewa masu tsoron Allah ba za su shiga ba za su shiga cikin wuta ba ya ce wannan ya saba da waɗannan ayoyi da suke nuna cewa wa in minkum illa wariduha tana nufin shiga don haka wannan ma'ana ita ce wadda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan rinjayar da ita daga ciki akwai al-imam muhammad al-shankiti muhammad al-aminu shankiti a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan ya rinjayar da wannan ma'anar kuma daga cikin hujjojinsa da dalilansa da ya bayar na farko yawancin ma'anarta da ta zo a cikin alkur'ani ne da ma'anar shiga kamar yadda ya zo a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta sannan kuma wannan shi abin abinda abdullahi dan abbas ya yi hujja da shi sannan kuma a cikin ayar cewa a cikin ayar akwai karina akwai abin da yake nuna cewa shiga ake nufi saboda a cikin ayar da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ayar tana nufin kowa zai shiga da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba zai shiga cikin jahannama saboda Allah da ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce thumma nunajji alladhina taqaw sai ce wa nadharu zalimin fiha jisiya kaga idan aka ce za a tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah sannan a bar azzalimai a cikinta kalmar a bar azzalimai a cikinta ya nuna duk an shiga tare su sai ya zama na waɗancan sun kuɓuta waɗannan kuma an basu a ciki tunda da a ce ba a shige ta ba wari waridu haɗin ba shiga yake nufi ba to ba za a ce wa nazarin zalimi na ba ba za a ce an bar azzalimai ba da sai a ce wa nudkhilu zalimina sai a ce an shigar da azzalimai to amma tunda daman tun farko sun shiga tare sai ya zama sun shiga waɗancan sun fita su kuma waɗannan an bar su sannan Allah subhanahu wataala ala ce thumma nunajji alladhina taqaw kalmar nunajji kalmar nunajji ita kanta mutserar mutserar da waɗanda suka tsora ya nuna cewa sun shiga wani abu mai halaka inda ba dan sun shiga abu mai halaka ba babu magana tsirarwa ka kai wannan ita ma karina ce wata alama ce a cikin ayar wacce take nuna abinda ake nufi shiga a cikin wannan aya dalilin uku hadisin da Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito hadisin jabir dan abdullah ah, radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa ummu mubashir ta gaya masa cewa wata rana annabi staji annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban hafsa binta umar radiyallahu anhuma yana cewa la yadkhulun nara insha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha annabi yake ce mata in Allah ya in Allah ya ga dama babu wani ɗaya daga cikin mutanen da suka yi mubaya'a suka yi caffa a ƙarƙashin bishiya yana nufin mubaya'a ta hudaybiya bai'atul rizwan babu wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane da zai shiga da zai shiga wuta wanda suka yi wa annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya babu wani ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta su kimanin dubu ne da ɗari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa annabi cappa akan cewa za su tsaya tare da shi wajen su ga cewa sun yaƙi kafirai idan har an ba su izini lokacin da suka je shiga makka aka hana su shiga shekara ta shida bayan hijira aka hana su shiga inda suka sai na usman ya shiga aka rike shi oke bai samu ya fito da wuri ba har aka fara yada jita-jitar cewa a yi shawa ma sun kashe shi annabi ya yi a aka yi wato cappa tsakaninsa da sahabbansa akan cewa sai dai su mutu to wanda duk suka yi wa annabi wannan caffar annabi ya ce to babu ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta sai hafsa sai ta ce bala ta ce ya rasu akwai ya ce babu sai ta ce akwai wanda za su shiga ya rasu lallai fanta haraha sai annabi ya daka mata tsawa sai ta ce wa in minkum illa wariduha ita a gurin ta aika aya ta ce babu wani cikinku sai ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, to ki karasa karshen mana baki ji Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ba a lafazin imamu ahmad take cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju alla yadkhula an-nara insha Allah ahadun shahida badran wal hudaybiyah annabi ya ce insha Allah babu wani da zai shiga wuta shin waɗanda suka halarci badar waɗanda suka halarci hudaybiya wato bai'atul ridwan sai ta ce alaysa Allahu azza wa jalla yaqul si ba Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani cikin ku sai ya shige ta ba sai sai ta ji manzo Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya to annabi ya gaya mata karshen ayar to ibnul qayyim a cikin as mursala yake cewa da farko ita da hafsa ta samu ishkali ne tsakanin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kore shiga wuta daga dukkan wasu masu tsoron Allah dukkan wasu salihai musamman ma waɗannan bayan Allah da ya ambata waɗanda suka halarci badar da waɗanda suka halarci hudaybiya sannan kuma ga wata aya wacce ta fahimci zahirin ta yana nufin babu wani ɗaya face ya shiga wa in minkum babu wani ɗaya daga cikin ku illa ya shiga cikin wutar jahannama ta fahimci ga maganar annabi nan ya kore ga kuma aya tana cewa kowa zai shiga ta take ganin kamar akwai cin karo tsakanin maganar da wannan ayar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa ba haka abin yake ba shigar iri biyu ce akwai shiga ta masu tsoron Allah akwai shiga kuma ta azzalimai shiga ta masu tsoron Allah ita ce shigar da za su yi Allah ya kubutar da su wannan wutar ba za ta cutar da su ba sannan ta azzalimai kuma wanda za su shiga su zama sun durkushe a cikin wannan wutar ba su samu damar fita ba saboda haka falaisal wurudu kalwurud ba duka shigar bace take kamar yar uwarta kowace shigar da da yadda take to karkashin wannan ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin tahqiqin da yawa littafin sa Al-Ayatul Bayyinat fi Adam Sama'il abwat yake cewa a cikin wannan hujja da Sayyida Hafsa radiyallahu ta'ala anha ta yi da wannan ayar akwai dalili da yake nuna cewa ta fahimci cewa wariduha da Allah ya faɗa a cikin ayar yana nufin shiga wariduha da Allah ya faɗa yana nufin shiga haka ta fahimta kuma shigan nan kowa da kowa zai yi ta da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba shi yasa su kasa fahimtar maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gabanta na kore shigar mutanen Hudaybiya ko kuma mutanen Badar ta kasa fahimtar wannan sauraka annabi shi kuma sai ya kawar mata da wannan iskalin ta hanyar karanta mata ƙarshen ayar sun manunajin lazina ta ƙau wa nazarun zalimi na fi siya. a nan abinda za a fahimta shi ne abinda eh, shi eh, sheikh nasiruddin albani yake cewa abinda za mu fahimta a nan shi ne za mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mata da ma'anar da ta bawa ayar bai kore ba Wari waridu da ta fahimci shigar ake nufi a na bai cikin kewa ya gaya miki ana nufin shiga ba sai ya tabbatar mata illa iyaka ya nuna mata cewa to ai shigar da ake magana ba shiga ce ta azabtarwa ba ba duka ne za su yi shiga ta azabtarwa ba akwai wanda za su shiga su wuce su ne waɗanda Allah ya ce masu takawa akwai kuma waɗanda za a bari a gurfane a cikin wuta su ne waɗanda su ne waɗanda suke azzalimai saboda haka akwai shiga ta waɗannan waɗanda su za su wuce a cikinta ba tare da uh, zafinta ya cutar da su ba domin ubangiji su wata ala da ya halicci abubuwa ya sanya musu wasu hawas ko wani abu Allah ya sanya musu khasiyarsa ya sanya wuta khasiyarsa ita ce kuna da aka ce ga wuta to ana tun za ta kona kowa yana da wannan uh, fahimta tana da wannan aka ce wannan uh, kankara ce khasiyarsa ta yi sanyi ko ruwa a ji shi da sanyi to komai Allah ya sanya masa khasiyarsa to yana nuna Allah yana so nuna bayansa cewa waɗannan abubuwa da ya yi su da irin wannan aiki shi ya ga dama su yi aikin da ya haɗa su da wannan ya sanya musu in ya ga dama yana iya raba su da aiki sauraka sai ya zama na gashi abin akwai shi an samu sabab ɗin amma ya takallafin musabbab ubangiji ya sanya musabbabin wannan abu kuma shi kuma ya dakata ya zama ba a same shi ba kamar yadda ya faru ga annabi ibrahim a.s. ga wuta ga danganan an hada wanda kowane ne ya shiga cikinta za ta kone shi tana nan da khasiyarta ta kuna to amma da allah bai ga dama ta kona annabi ibrahim ba sai ya dakatar da wannan aiki sai zama da annabi ibrahim a.s. ya shiga allah subhanahu wataala ya umarci wuta ta tsayar da zafinta da kunanta قلنا ya نار كوني bardan وسلاما salaman ابراهيم ibrahim saboda ta zama mai sanyi sanyi mai aminci kuma ga ibrahim to haka nan ubangiji subhanahu wataala a lahira zai kowa sai ya bata cikin wutar jahannama da mumini da wanda ba mumini ba da na kirki da wanda ba na kirki ba to amma kuma bayan shiga sai Allah ya tserar da waɗannan ya ya kuma nutsar da waɗannan kamar yadda ya faru da fir'auna da annabi Musa salam an san kogi ya cika da ruwa khasiyarsa shi da wanda ya shiga ciki ya shanye shi annabi musa alaihissalam ubangiji subhanahu wataala ya bai da shi ya zama na yabasan ya zama zama na a bushe kayau har zama wa kana kulli firqin azim kamar wani katon gini kowanne bangaren nan bangaren ya bi ta ciki fir'auna da ya zo shi kuma ciki allah subhanahu wataala ya nitsar da shi a ciki to haka nan a lahiran ma za a shiga cikin jahannaman a keta muminai su haye su kuma azzalimai su durkushe a cikinta to wannan akalla za mu fahimci wannan hadisi na hafsa za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan cewa shiga ake nufi ba ba tsallakawa ba da ta fahimci shigar ake nufi annabi bai ce fahimtar ta ba daidai ba ce illa iyaka ya nuna mata cewa shigar ba shiga ce iri ɗaya ba akwai shiga ta muminai wanda shiga ce da za su wuce lami lafiya babu abin da zai cutar da su akwai kuma shiga ta azzalumai Wadda su ne kuma za su kuna da wannan wuta sai dalili na hudu da ya ambata shine abin da aka samu na maganganun magabata na farko malaman salaf sun fahimci wannan ayar a matsayin shiga ake nufi cikin wutar Ibn kathir ya ambato da yawa daga ciki daga ciki ya ambato asar na Khalid ibn Ma'dan da Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu sannan ya ambaci shida ibn Jarir at-Tabari ya ambaci asar na Abi Maisara Amr ibn Shurahbil al-Hamdani al-Kufi ya ambaci asar dinsa wanda shi ma zamu ambace shi nan gaba sannan ibn Kathir ya ambaci asar din Abdullahi ibn Mubarak da al-Hasan al-Basri waɗanda dukkaninsu suna ganin shiga ake nufi da wannan ayar Ah, amma wanda ya kawo maganar ula'ika an ha muba'adun muba'aduna ana nufin muba'aduna an azabiha wa alamiha Allah zai nisantar da masu tsoron Allah daga azabar ta da radadinta wannan baya nufin cewa su shiga su wuce ba tare da masu san wuta suka wuce ba dan sun shiga sun ga ta gamar hanya ce sun shiga sun wuce ba tare da sun ji zafin ta ba ko sun ji radadinta ah, wanda kuma suka kawo alhumma min faihi jahannam wannan yana magana ne akan duniya kuma ita kuma wannan ayar tana magana ne akan lahira saboda haka abin akwai bambanci ba za ka ɗauko abin da ya faru a duniya ba sannan ka kawo shi nan ana magana a lahira saboda ci fawar rabbika lanahshurannahum والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا har zuwa inda Allah ce wa in illa wariduha kaga duk magana ce ake akan akan ranar lahira bayan Allah ya tattaro mutane na farko da na ƙarshe ba a magana ce a kan duniya ba abdurrazak as-sana'ani ya ruwaito daga ruwaya daga ibn uyayna shi kuma daga isma'il ibn abi khalid daga qais ibn abi hazim yake cewa abdullahi ibn rawaha sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dora hannunsa yana dora hannunsa abin nan yana dora kansa ya dora kansa akan cinyan matarsa sai ya fashe da kuka ita ma matar sai ta fashe da kuka sai ya tambaye ta ke me yasa ke kuka sai ce naga kana kuka shi yasa ne ma nake kuka sai ya ce to ai ni na tuna fadar Allah ne da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani cikin ku face ya shige ta ya to fala adri a anju minha amla gashi Allah ya ce babu wani ɗaya cikin ku sai ya shiga don haka na san zan shiga amma ban sani ba zan kubuta ko ba zan kubuta ba wannan ya tuna yana kwance ba shi da lafiya da maridan kwance yake ba shi da lafiya dora kansa akan cinyar matarsa sai ya fashe da kuka ita ma ganin yana kuka sai ta kama kuka tambaye ta toke me yasa ki kuka ce kawai kukanka ne yasa ni kuka ya ce to ai shi ga abin da ya tuna Allah ya ce za babu wani sai ya shiga jahannama to amma ban sani ba in na shiga din zan kubuta ko ba zan kubuta ba sahabin annabi ne yake jin wannan tsoro hakanan ibnu jarir at-tabari da kyakkyawar salsala isnadi sahihi ingantacce ya ruwaito daga abu ishaq as-sabi'i shi kuma daga abu maisara abu maisara shine amr ibn shurahbil al-hamdani al-kufi al-abid wani mutum mai yawan tsoron Allah mai yawan ibada ya kasance yake cewa ya kasance idan ya kwanta kan fudarsa sai ya rika cewa ya laitani lam talidni ummi ya kai cuna ina ma mahaifiyata bata haife ni ba sannan sai fashe da kuka a tambaye shi mai kake wa kuka ya aba maisara sai ya ce ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna sadiruna minha an fada mana alqur'ani cewa sai mun shiga jahannama amma ba wanda aka gaya masa cewa zai fita to wannan shi yake tayar masa da hankali mun je da bayan Allah suke tsoron wutar jahannama suke tsoron kamun Allah ibadar su da tsoron Allah su baya sa su rudu su rika ganin cewa su a lahira sai dai a yi da wasu amma ba da su ba su kan sun haye ba sa jin wannan kullum cikin tsoron Allah suke kwana suke tashi shi wani abu mai sara yana daga cikin bayan Allah cikin tabi'ai masu ibada masu ibadar gaske kuma yana daga cikin waliyan Allah waɗanda Allah yake gudanar da wasu karamomi a hannunsa ya kasance yin ya karɓo albashinsa irin wanda daula irin wanda gwamnati take bawa duk wasu 'yan ƙasa in ya karɓo to a hanya kafin ya ƙaro su gida sai ya ta cira yana ba wa mutane mabukata sadaka in ya ga wannan ya cira ya bashi in ya ga wancan ya cira ya bashi don ya kawo gida aka zauna aka kirga albashin sai a gan shi kuma a cike tsamtsam kama bai taɓa komai ba sai yake duk sadaka sai yake cewa ‘yan ɗan uwansa abnawa akhi sai yake cewa to kuma ku riƙa yi mana sai suka ce to muna da tabbas ne mun bayar muka zo muka lissafa za mu gan su tsaf ya ce to ai ai ni ban sharɗanta wa ubangiji na ba ni ma ban sharɗanta ku yanzu kuna so ku sharɗanta wa Allah in Allah zai bar muku kayan ku za ku bayar ce to ni ba mai sharaɗi da shi ba saboda a lokacin ko sun yi ba za su ga kuɗinsu su ya ragu saboda su yanzu da sharaɗi suke so su yi to shi kuma tun farko da bai sa wani sharaɗi ba to kaga shi ba a fahimtarsa wa in minkum illa wariduha ya fahimce ta a matsayin shiga ake nufi ce an gaya mana za mu shiga amma ba an gaya mana za mu fita ba za mu shiga amma za mu fita ba mu sani ba waɗannan duka suna nuna maka cewa shiga ake nufi Allah ce kana ala ka hatman maqdiya a cikin ayar zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya sanya sifar taqwa ita ce sifar da za ta tsirar da mutane wannan yana nuna maka girman taqwa don abin da aka ce maka tsoron Allah taqwa ce to wannan abu ne babba kusan wanda za su duk wanda ya shiga cikin jahannama in ba mai taqwa ba ba wanda za a fidda thumma nunajji allazina taqaw hmm. masu taqwa su za a su za a bin at-taqwa attaqwa shine mutum ya sanya garkuwa tsakaninsa da fushin Allah da azabarsa ta yaya zaka sanya shamaki ta yaya sanya zaka sanya wiqaya bimtisali awamirihi wa tinabi nawahi bi fi'l alwajibati wa tarki almanhiyat kai abinda Allah ya ya wajabta maka duk abinda ka san Allah ya tilasta maka yin sa to yi kokari ka sauke wannan nauyin sannan kuma ka yi kokari ka gujewa duk abinda Allah ya hana maka ya hana ka duk abin da ka san ya haramta kai yi kokari ka guje shi wannan shine takawa wanda duk bai samu wannan sifa ba ta aikata wajibi da gujewa haramun to bai samu takawa ba wanda bai samu takawa ba to Allah bai faɗi shi cikin wanda zai kubutar ba thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fi jithiya waɗanda za a bari a gurfana a cikin wutar jahannama kuma sai Allah ya sifanta su da adh-dhalimun wanda shi kuma wanda yake nuna maka girman hadarin zalunci ko ya yake ko ka zalunci kanka ta hanyar kin bin abin da Allah ya yi umarni ka bi duk wanda zai bar abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni ya yi ya wajabta masa ya yi to wanda ya zalunci kansa wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu ka zalunci kanka ko mutum ya mafi girman zalunci wanda shine shirka inna shirka da zulmun azim ko kafirci wal kafiruna hum zalimun ko ka cutar da wasu ta hanyar hana musu haƙƙinsu ko kwace musu haƙƙinsu kana cutar da wani ta hanyar ka hana shi haƙƙinsa ko ka kwace haƙƙinsa ko kai abin da zai cutar da shi a jikinsa wannan duk zalunci ne zalunci wani abu ne mai girman gaske dai Allah subhanahu wataala zai bar wasu a gurfana a cikin wutar jahannama kuma ya faɗi sanadiyar barinsu saboda zalunci kuma bai fayyace maka ba cewa zaluncin da yake nufi a nan kafirci kadai wa nazaru zalimin saboda azzalimun a nan an sa su sune suke muƙabilin almuttaqun in mutum baya cikin almuttaqun to yana cikin azzalimun daman gida biyu zai kasa su da almuttaquna da azzalimun almuttaquna din sune za su haye sune za su haye azzalimuna din kuma sune waɗanda za a bari sauraka in dai mutum baya cikin almuttaquna a daidai lokacin to yana cikin azzalimuna babu kashi na uku daga waɗanda za su haye Allah ya kira su almuttaqun waɗanda zai a bari sai kuma waɗanda za a bari a cikin jahannama Allah ya kira wasu azzalimun sauraka zalunci wani abu ne mai munin gaske ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka al'ummomi saboda saboda zaluncinsu saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta zalunci kuma ya haramta wa kansa kuma ya sanya shi haramun ne a tsakanin mutane in haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu kada ku zalunci junanku wa tilka alqura ahlakna ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlihim maw'ida wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu Allah ce ya halaka al'ummomi saboda abin da suka yi na zalunci saboda abin da suka yi na zalunci ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su sifar zalunci ita ce sifar da ta sa ubangiji ya halaka su ashe zalunci war abu ne mai munin gaske wanda ya kamata mutum ya kuje masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda zo cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan umar annabi yake cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalunci dufai ne ba duhu ɗaya ba dufai ne a rana gobe kiyama Allah ka kiyashe mu Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zan abu ne da tabbas kuma abin zartarwa ga ubangijinka wato ubangijinka ya riga ya tabbatar da wannan sai ta faru babu makawa kuma ya riga ya yanke hukunci cewa hakan zai faru a cikin littafin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya mutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwalad tamassuhu an-nar illa tahillatul qasam babu wata wani ɗaya daga cikin musulmi da 'ya'yansa uku za su mutu kuma rana ta wuta ta shafe shi annabi ya ce illa tahillatul qasam sai dai warware rantsuwa wasu malaman sun fassara illa tahillatul qasam anan da cewa wannan kana ala rabbika hatman maqdiya din da aka faɗa yana nufin rantsuwa ce ubangiji kasaman wajiban to kamar Allah ya ce wannan abu faruwarsa rantsuwa ce da take ta wajibi wato sai ta auku sai suka dauki wannan hadisi suka dora a wajen fassarar wannan aya suka ce illa tahillatul qasam da annabi ya faɗa anan yana nufin sai dai warware waccan rantsuwa da Allah ya yi da cewa kowa sai ya shiga cikin wuta to wannan ita ce za ta sa mutumin da 'ya'yansa uku musulmin da 'ya'yansa uku suka rasu ya yi haƙuri ya mai ɗaya dangana da Allah ya dangana ga Allah wannan shi ne kawai abinda zai shafe shi na wuta shi ne shigar wutar da zai ya wuce wanda kuma kowa da kowa zai yi zai abin nan zai wuce malamai sun yi saɓani wajen cewa wannan aya akwai rantsuwa a cikinta inda aka ce kana a larabe ka hatiman Makdiya rantsuwa ce ko kuwa in ba rantsuwa ba ce to akwai rantsuwa a cikin ayar ko babu rantsuwa a cikin ayar saboda a cikin wannan hadisi an ce illa tahillatul qasam sai dai warware rantsuwa to kamar akwai rantsuwa a cikin a cikin ayar to a ina rantsuwar take to wasu suka ce rantsuwar shine a cikin ayar akwai kaddara rantsuwa wa in minkum illa wariduha wallahi in minkum illa wariduha ce wallahi babu wani cikin kuface ya abin nan wasu kuma suka ce a'a ai ita wa in minkum illa wariduha an yi adafinta ne akan rantsuwa akwai rantsuwa can a baya da Allah ya fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin fa wa rabbika da rantsi da ubangijinka to sauran ayoyin da suka zo adafi ne akan wannan sannan wa in minkum illa wariduha tazo ita kuma adafi ita ma akan su saboda haka kamar an ce fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin sannan kuma anan aka ce wa rabbika in minkum illa wariduha na rantsi da ubangijin ku sai kun abin nan wasu suka ce ko wasu suka ce a'a daga kana ala rabbika hatman maqdiya ana nufin qasaman wajiban qasaman wajiban wannan tsuwa ce ta wajibi wannan an samu wannan fassara daga Abdullahi dan Mas'ud da Mujahid da Qatada da Ikrima daga cikin tabi'ai sun fassara karshen ayar da cewa ana nufin rantsuwa to akwai dai bayanai da malamai suka yi dangane da wannan amma Sheikh ah, Muhammad Al-Amin Shantiti yana ganin cewa ayar babu rantsuwa babu rantsuwa a cikin ayar kuma wancan hadisi illa tahillatul qasam ba yana nufin wannan shiga ta cikin wutar jahannama kamar kamar irin togaciya ce ta dan wani abu kadan laraba suna yin wannan uslubin ce ba za ba zan yi maka abu kaza ba kowa da ba zai abu kaza ba illa tahillatul qasam wato sai dan kadan illa qalilan shine kawai illa tahillatul qasam din amma ba yana nufin suna nufin rantsuwa ba ana cewa lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh